لك الحمد بالإيمان بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو قاسة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسقم اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن أيساننا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وجعلنا نورا وأعظم لنا نورا وآدنا نورا يا نور السماوات والعرض اللهم أئنا ولا تئنا علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بقى علينا وانصرنا على من بقى علينا واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين رب تقبل توباتنا وصل صحيمة قلوبنا وغسل خوباتنا وتوفنا مسلمين وعليكنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا قديم الإحسان يا من الإحسان فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا وجد من شيء ولا يتعاظم وانصرنا على أعدائنا وأعدائك هؤلاء وغيرهم وأجرنا عليهم بآبية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وزلزلهم اللهم هازمهم وانصرنا عليهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم وانشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم وانشدك وانشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم وانشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تغفر بعد اليوم اللهم لا علون علينا اللهم لا علون علينا يا علي يا كبير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin abin nan darasinmu a farkon suratu alhaji in ba kumance ba jiya Allah ya yi bayanin dalilai na kudura ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka nuna akwai misalai daban-daban a cikin mutum waɗanda suka nuna Allah na iya tada mutum inda ya lura kuma akwai misalai ga sha'anin rayuwar ƙasa waɗanda suka nuna Allah na iya tada mutum in ya mutu idan mutum ya lura ya ce wa annas sa'ata ta abin da sa, wato aya ta bakwai wa sata sa'ata lalle ita kiyama atiyatun tana zuwa babu shakka duk rigimin garfa gana ana yi babu shakka sai duniya ga ta tashi sai Allah ya wace ta ta da kowa da kowa a ranar lahira larai raiba biha babu shakka ga zuwan tashin kiyama wa annan Allah ya ba su man fil qubur lalle lalle Allah zai tada wa'anda a cikin kaburburra duk wa'anda a kwance cikin kaburburra akwai ranar da za su tashi su dawo ga kawafinsu kuma su taka zuwa wajen taron kiyama wai da bu isa man fil kubur idan aka tada waɗanda ke cikin kaburburra wa abin na wa buɗin al'ardu an ka abin na to idan wa ifai da bu isa man fil kubur fi baɗin al'adu idan aka tada waɗanda ke cikin kaburburra cikin cikin ƙasa to fa a ashalu in dai wanda a cikin cikin ƙasa za a ta sai to da balle wanda bai ciki kun ga wanda bai ciki a wa aisar yi saukin ta yawa ai inna kulla mai kullama mutu ma'anarsa Allah yana tadda duk wanda ya mutu wa in na biyu waɗannan ardi ko an turbuɗe cikin cikin ƙasa sai Allah ya hinda shi saboda haka babu shakka tashin kiyama yana ta yi ya Allah saboda girman ka ka sauƙaƙa mana matsalolin kiyama gaba ɗayansu wa minan nasi ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ولما أنهى الكلام لوكتن da Allah ya kare magana an dalali al-muqallid ghayra wato game da abin da na abin al-muqallidi lokacin da ya kare maganar wanda al-muqallid bil wato al kenan al gaira gairahu ya kare bayani ga wanda karataya ga wani nayi wanda shi da kai ne shi ke rataya ga wani wanda ka jingina ga wani bila ilimin babu ilimi an kai magana ce gafara nan duk ba uwaye da kakanni ka ba wato ya jingina gare su ba tare da yana da ilimi ba shi an muqallidi wa ma ya kare wa ma ya kurijil aƙila da abin da ke fitar da mai hankali mina takalidi la'ama kuma ya ambace abin da ka hidda mai hankali daga irin wannan takalidi na makaho kun san takalidin makaho shine idan makaho ya ba yaro sanda ya ce ka kai ni kasuwa to ko da yaron na cikin wuta ya yi makaho bai sani ba yana nan sai dai yaro ya ketare ya kada shi ko cikin rami ne to shi ake ce mata kallidin makaho kunga shi wato ya riga ya jingina ko da gaskiya ko ba da gaskiya bai sani ba to wanda dukka bin wani baya bincike shi dai kawai duwarwa ne ya ce haka nan nan to shi aka ce ma mukallidi mai takalidi irin na amma to lokacin da ya ambaci abin da ke fitar da mutum daga irin wannan takalidi na abin nan na makaho ila nuril ilimi zuwa ga abin nan hasken ilimi to yin takala fi mayati alkalam sai magana ya cira ta ga abin da zai zo alamu kalladi zuwa ga wanda shi an ka jingina gare shi din wancan wanda ya bina to yanzu mai wanda aka biya din shine ake magana a kansa Bilfata ya muqalladi wa huwa shi shine nau'i na biyu shaida ne na Allah ne ya dilla gairu wanda ke batar da wani kusa aikin shaidan kenan wato yayi ta idan mutane ga hanyar da za su halaka wa minan nasi cikin mutane akwai man yurido an yi dillan nasu akwai wanda ka so ya batar da mutane ka abi jahalin kama abu jahalin da wanda suka yi kama da shiya yujadil billahi yana jayayya ga sha'ana Allah bi gairi ilimin ba tare da sani ba wato ba tare da ilimi da ruriyan na lalura ba wala nazari ba tare da ilimi na tunani ba mamniyo ala da ruriya ba tare da ilimi wanda aka gina ga muqaddama ta lalura aw nazariya ko ta tunani ba wala huda ma'ahu kun babu shirya tare da shi ya sadilla biha ila ma'arifa wanda yake yin hujja da ita zuwa ga gane abin da an gaskiya wala kitabin munir kun babu wani littafi mai haske gare shi munir lahu wanda ke ka mai abin na na lahu nuru wanda adda haske ta ma'ahu tare da shi ai wa laysa lahu hujjatun baya da hujja sam'iyya wala shar'iyya baya da hujja wanda aka jiya kun baya da hujja wanda ta shari'a ko ce iri sam'iyyatun shari'iyyatun wato wata shari'a wadda an kajiya in aka yi mai magana sani ya tafi wato sai ya karkatar da abin nan waya ne ai lawi on kawo sai ya karkatar da waya ne yi a bai jiya ba ai takabbara takabbura ana imani don girman kai ga imani wal'adabu aljanim an yi mini al a aushe shimali sai ya karkatar da waya ne wajen dama ko wajen hauni li dillan nasa don ya batar da mutane bidan miliyayi wato gaira wule dilla gaira guda ya batar da wani ne wa abu fata ya nafsahu wato bi nafsi ay ya dilla bi nafsi dan ya bace da kai ne an sabilillah daga hanyar Allah ay dini wato dan ya bar da kai ne daga hanyar Allah baki daya yan ya ji ana ja mai nasiha sai ya da kai ya bai jiya ba to irin wannan duk wanda duk wanda sauraren masu wa'azi kuma ba ya aiki da karatu ya an faɗa mai lahufin duniya khizin yana da kunyata nan duniya duwa da ka gane da babban mukami in dai ba ya sauraren gaskiya kuma bai da nihin gyarawa ka kalle shi kawai ka gani ka kalle dai ka ga wadda dai kariya lahufin duniya khizin nan duniya yana da kaskanta zai walakanta ai azabun Allah zai masa azaba anna Allah ya khuzihi da'iman don kullun sai Allah ya kunyata shi kullun sai ya kunyata waye abin nan wayara annasu budulana alai budulana amalahu kuma mutane sai sun gane aiki ne mara kyau ne fayakar abin na fayakar hina sai su kishi wato fayakar hina sai ya kishi man kano ya hebu wanda ma ke so ne a da daga ba sai ya dawo yana kyamatai don mutumin da bai gyara ba kun bai da nihin gyarawa dole da kaga an tattaro an kewaye shi to yau da gobe yau da gobe sai Allah ya tona mai asiri sai an gane ba Allah ya kani ba sai mutane su wace mai mai so ne wa ya karihi na hu man kana wanda ke so ne sai ya dawo yana kyamace daga baya wani ziko yau mai kiyamata azabar harika kuma ranar kiyama mu ɗanɗara mai azabar gobara ai alhira ku bin nali kabira mu kone shi da wuta wadda an mai girma baya an sa cikin wuta sannan wayu qalu lahu sai a ce mai zalika ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدم يداك سيأتي من ورنا عذابا لك غني واتوكا ساميت بما قدم يداك سبو دليهن ده هنوان تقباتر أنتي يداك هنوان قدابي دون دو أبنى متين أنا تيوا ده هنوا يي ko duk abin da ya yi ana cewa ya yi da hannuwa don haka aka ce wannan abin da hannuwa ta gabatar ne ai kaddamta wanda ka gabatar A bar an hobe ma ya yi shara da abin nan da hannuwa ga mutum manmakon ya ce wannan ne abin da ka gabatar sai ce abin da hannuwa ta gabatar duna gairo homa bai ambaci wasu gabobi ba ali tu za wani bihima don mai yawan ayyuka da hannuwa ake yinta shi yasa Allah ya ce wannan abin da hannuwa ta gabatar ne wa annan lahalai sabi ballamin lalle Allah baya zalunci a yi mai Allah baya zalunci lil'abi daga yi dai. shi Allah zai saka mu kowa da abin da ya aikata Allah baya zalunci kowa ya dibi abin da ya kasa Allah shi mai shi na zai aikatawa duk abin da kowa ya aikata za a saka mai maketa ce a saka mai da keta mayaudari a saka mai da ita maciyan amana hakanan makareci hakanan mai shirka da Allah hakanan kowa za a saka mai da abin da ya aikata fa yu'adhibu Allah bai zaluntan mutum fa hun ballewa mutane zaba bi gairi zambi ba tare da sun yi zunubi ba wa innama bai bi khizyid duniya dama Allah ya yi hukunci cewa za a walakanta shi wannan makiyan Allah da walakanta ta duniya wa azabil harika da azabar gobara bil akhira ranar lahira alaman yudillu gairahu ga wanda ke bada wani ne in mutum ya lalace shi ya tsaya ga lalaci ne to ana mai azaba amma azaba ta tana da sauki don bai bada kowa ba amma wanda ya lalace kuma ya ɗora kiran mutane ya lalata su to azaba ce tana da girma kwarai da gaske nan duniya za a kunya tashi ranar lahira a kone shi azaba biyu ke alamun ya dula gairu li'anna na masu ta taulam ta katasir dan sabo ne bata takaita ala nafsi ga kai ne shi dai ba bal ta'addar. sabo ne ta ketare ila gairi zuwa ga wani ne bai amali da aikin saboda haka do wanda ya lalace ya lalata wani to hukunci za a yi mai kashi biyu amma wanda ya lalace kawai ya lalata kai nai shi dai to hukunci guda za a yi mai ai kun ga Allah ya yi ma wasu azaba ƙarshen abin na suratu a masa bayan ya musu azaba ya ce wala ya kafaratul fajara waɗanga kahirai ne fajirai ne laihibi sun ka gama sai ya ambaci azaba biyu da an kai musu kwaye laihi biyu azaba biyu aka yi mai wanda ya laihi guda azaba guda aka yi mashi wa minan nasi wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ثم تقدم تعالى سنة الله يقبات بالكلام دائم مغانا على النوع الثالث نوعنا أخو من الناس لك متعلم alladhi yadkhulu fi ad wato wanda ke shigowa addini li gardin dunyawi don wata bukata ta duniya bi nafsi ga kai ne akwai wanda ka iske taron musulmi suna ta addinin su sai ya ga shi bukata gare amma bai samun ta sai ya biyo su amma bai san musulunci amma in ba a bi ta hanyar su ba a samu abin sai ya ce shi ma ya zama musulmi sai ya shige cikin su a yi ta tahiya da shi don ya cimma bukata ta to da ya ga tahiya ta yi nisa bukata ta ba biya ba sai ya dawo don ba ita ta kai shi ba da ba musulunci ya kawo shi ba bukata gare ita ta kawo shi kamar da za ku ga mutane da yawa a yau game da matsalolin abin nan duniya abin Allah ya ce wa minan nasi cikin abin na mutane akwai mai abdullah ala harfi akwai wanda ka shiga cikin mutane masu ibadar Allah ya bauta wa Allah tare da su ala harfi amma karkace karkace ba daidai ba ai shakkin bisa ga shakka fi ibadati ga ibadati shubi'a bin shubi'a an kamanta shi bil hali da halin wanda yake ala harfi jabalin gehen dutse kun ga idan dutse ya miƙe tsaye wanda yake gehe ne babu wurin tsayawa kun ga wanda ya faɗo ɗaya rigai to haka an ka kamanta wannan da ya shigo cikin mutane musulmi amma ba musulunci ya kawo shi ba sai dai wata bukata ta kawo shi kun ga karkace yake kamar wada wancan da ya tsaya gehen dutse shi ma haka nan na yake in bukata ta ta biya shi kenan in ba ta biya ba kame a jima ka diba ba ka gane shi ba to don haka ya yi kama da wanda ya tsaya giyan duci fi su bati a wajen rashin abin nan sabati tabbata ta yana saba wa khairu idan alheri ya same shi da ya zo inda musulmi ya shigo cikinsu ai sai hatan wa salamata idan ya samu lahiya da kariya bi nafsi ga kai ne wa mali da dukiya ta ya ga duk abin da ya kaso ya samu idma anna bihi sai ya nufi da shi da ya samu abin da ya kaso sai ya nufi ya ce haba A yi addinin musulunci shi a addini A yi babu addini kamar na musulunci ya samu ke kenan bukata ce ta biya wa yana asaba wa tun? in ko hina shigowa sai wata tana ta samai tun Allah ya jarraba shi da wani abu dan jarin da agare ya kare ko ma'aikaci na ya samu matsala an ka dakatar da shi ga aiki wasu kwamin ko kuma ya samu rashin lahiya fi nafsi ga kai ne wa mali da dukiya ta yi in kalaba alawaji sai ya dawo inda ya hito ya dawo ga huska ta yi cewa shi addinin gani ban gani mutum rada na shiga kullum in kawo ga hitina ta kare sai a fara cikin wakka sai ya dawo saboda dama ba addinin ya kai shi ba wata bukata ya ta kai shi bai same ta ba in kalaba alawaji sai ya dawo ga huska ta yi ayyar ja'ila kubur sai ya dawo ga kafirci to akwai mutane waɗanda a haka nan sukan shigo da nuhin su yi kuɗi in sun ka gaba su yi kuɗi ba sai su koma su yi ta samun wasu bangannu suna jewa musulunci don su bata shi alhali su abbatacci su abba na kwarai ba to Allah ya ce masu yin haka nan duka hasirar duniya wal akhira kowa ka yi haka ne ya yi hasarar duniya da lahira hasirar duniya wal akhira bil kubri da kafircinsa bi sababil irtidali saboda ya yi ridda don wanda duk ya shigo musulunci daga baya ya yi ridda to azaba ce babbata ta yi ta wanda bai shigo ba wato wanda bai shigo ba kahiri na za a mai azaba amma wanda ya shigo ya hita kafirci ne ya yi girma zalika huwa al-khusran mubin wannan shine hasara bayyanana albayyin izla khusran mithlahu don babu hasara kamar wannan mutum ya gane addini kuma ya canza ya bar addinin ya koma ya kama abubuwan da ba na kware ba babu hasara da ta yi wannan girma ya Allah ka kare mana imanin ya da'o min dunin lahi ya da'o min dunin lahi ma ya durruhu wa ma la yanfa'uhu ذلك هو الضلال البعيد wato mutum ya shiga addini kuma ya canza matsaloli na irin na rayuwa saboda haka shi yasa kuke ganin annabi yana ta addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika yana ta addu'a ya mai tabbatar da zuka mai jijjiwe zukata ka tabbatar da zuciyata ga addininka don mutum da yawa wanda yake rike da addini harkon rayuwa ta karshen rayuwa ta yi da shi shi yasa kuka gani ya an tahi wajen eh, turbuɗa gawa ya an ka wajen sallar gawa sai ku ji ana cewa Allahumma la taharimna la taharimna ajran wala tudillina tabtinna ba'dahu ya Allah kakka haramta mana lada tai kuma kakka karkatar da mu bayan tahiyya tai don da yawa wanda ka tai turbudewa kana musulmi kan rihe shi ranar kiyama an kawaye gari shi yana musulmi kai kana kahiri ka canza daga baya to rayuwa kenan fitinar rayuwa shi yasa kuke ji ana wani Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal ya Allah ni ina roƙonka tsari daga fitinar rayuwa da ta mutuwa ana so mutun shi yawaita wannan ko a yawaita irin wannan addu'a roƙon Allah tsari daga fitinar rayuwa don rayuwa wato ba san karshen mutum ba sai radda an ka gane da yawa ka ganin mutum wani babban malami na ku dibi bil amad an ura da muka karanta da ku ya eh, an kai mai tambaya rar da yake duniya ba a tambayi tambayar da bai sani ba kuma bai taba ba da ansa bisa kuskure ba da ai mai tambaya haka ɗaya ka daga ido ne sama sai Allah ya bashi fatawa sai shi wasuwa amma ƙarshen rayuwa ta yi lokacin da zai mutu kahiri ya mutu yanzu yana wuta duk ina ilimin nan ya ta yi gaban za saboda haka shi yasa ake so mutum shi ta roƙon cikawa da imani da yawa mutum na shigowa sai ya daɗe kuma ya hita ƙarshen rayuwa ta amma ya Allah na son ka ko baka shigo ba in za ka mutuwa sai ka shigo da ka shigo ya gobe sai ka wuce wani ma in ya shigo ya ya an jima sai ya wuce kun ga Allah ya mai kyakkyawan ƙarshe na shi na hausa aka ce magyaɗar dogo to Allah ya gafarta ma dogo ya dawo min la. wato suna bauta wani abu wanda ba Allah ba ma la ya duru wato ya da min dunil amin dunilla yana bauta wani wanda ba Allah ba ma la ya duru abin da bai amfani ne abin da bai iya cuta mai illa mai abudu in bai bauta mai ba wa ma la bau kuma abin da bai iya amfani ne in abadu in ya bauta mai duk wani wanda ba Allahu aka ce mai ba matsayi ne kenan ko ka bauta mai bai da abin da zai amfanin ka ko ka ki bauta mai bai da cutar da zai yi maka duk wanda ba Allah ba to matsayi ne kenan wanda duk ba Allah ba wannan shi an matsayi ne to yana bautawa yana ta bauta ga wanda bai iya cuta mai kuma ya dahu yana kira yana kira ga addu'a yana addu'a ga wanda bai iya cuta mai idan bai idan bai bauta mai ba kuma bai yi amfani ne idan ya bauta mai zalika du'a wannan baka addu'a da yake yana kira wani wanda ba Allah ba huwa dalalul shi ne bata wanda mai nisa an laƙi daga gaskiya saboda haka duk wanda ka addu'a ga wani wanda ba Allah ba batacce na kuma ba batun da ta kai kamar tashi kamar mai kewaye kabari yana haɗe ya sayyidi ya maulana ka je makamin ka yi min kaza wai kabari na ya ka kira to Allah ya ce wannan bata huwa dalalul ba'id ita ce bata wanda mai nisa kwarai duk wanda adda irin ta da waya musulunta da waya dawo musulmi kwarai da wanda ka yin tuntube ya kiri sunan wani wanda ba Allah ba to duk shi ma zalika huwa dalal da wannan bata ce wanda a mai nisa do wanda kai haka nan da waya ya gyara da waya ya gyara bata ce mai nisa saboda in ka taro shi nan sai ya ce mai albarka na haka kira da waya ya gyara to Allah ka tausaya mana mu dai ka kyautace aqidan ya da'u man daru. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يدعو لمن ضره ينا ينا الدعاء ga wanda yake cuta ta bi ibadati in an bauta mai aqrabu min nafi ta yi unwani ne yawa ta yi unwani ne zama kusa in na fa abi ta khayyulihi in ma ya yi amfanin ga zaton da shi mai bauta mai kai wato zo wanda suke kira din nan to cuta ta yi ta yi abin amfani na yawa duk wannan da suka kira da su masu tuntuben da masu masu addu'a wannan da suka kira cutar da akwan gare shi ta yi alherin da a tare da shi yawa labisal maulahuwa lalle tir da abin na majibinci shi ai annasir mai taimakawa wa labisal ashiri kuma tir da aboki aya sahibu wato wannan wannan aboki to tur da shi wato ai abin aboki yayi muni a ce abokin abin nan ibadaka wato wanda kake bauta ba Allah bane wani mutum na kake kira to wannan ibada ta yi muni shi yasa za ku ga ire-iren waɗannan mutane komi suka ko tuntube sun kai ko wani hadari ya same su in kaga sun dawo ga Allah sun ga hadari ya girma kenan sannan suka dawo ga Allah sai sun ga wutar gashin su sannan suka dawo ga Allah gaba ɗaya sun ma kaba ta'ala ba da zikirar anwa'i talata sannan allah ya taƙibi bayan ya ambaci nau'i uku minal muƙallidi na shi muƙallidi bil war muƙalladi da kuma wanda aka yi taƙalidin gare shi bilfatai wa shaki da wanda ke shakka waje za a kulle wahidin minhum sannan ya ambaci sakamakon kowane guda daga cikinsu to a kaba yanzu sai ya taƙi taƙibi bi zikirar muminina da ambaton bayan Allah muminai ya ambaci bayi na muminai wayanda suke ah, masu imani da shi yan sai tuntube ba su kiran kowa sai shi kuma wurin kabarin kowa ba su zuwa sai addu'a wato kabarin kowa ba su kira su roƙe shi su kawai komai same su Allah komai suka so Allah duk abin da suka ji tsoro Allah komai hirgita su Allah to yanzu Allah zai ambaci waɗanga muminai bisawabi da ladar da zai ba su wa huwa abin da wahumun na'ur rabe su ne mutane kashi na hudu a cikin wannan tsari da ya ambata allade ne ta bi'unar ilima wanda su karatu suke bi su ba ruwansu da iske waye da kakanni na yi su abin da nassin shari'a ya ce to shi abin aiki wurinsu kuma ba su gudun laihin kowa duk abin da nassin shari'a ya ce shi su kai ko a soke su ko a yadda da su ko a bace su ko a buge su su dai suna nan bisa ga nassin shari'a yattabi'una ilma ilimi suke bi abin wala abin wala ya wala ya ba su ba son rai hukunci fi dini ga addini waƙala qala inna allaha inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha jannatin فيها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا للي الله إن شكد وإن أنسون كي إيماني إيماني كما للي وعمل الصالحات سون كي أيوكا نقري من الفرود والنوافل نافل الله دنافلولي wato kun san duk wani aiki da Allah ya farlanta to akwai aikin nafila a iri ne kowane aiki in dai Allah ya farlanta shi to akwai aikin nafila iri ne to bayan Allah na kwarai su ne wanda sun ka tsare ayyukan farilla kuma da nafila kun san da ma mutane muminai suna da bambanci tsakaninsu akwai wanda yake ya tsare farilla sosai amma bai tsare nafila ba akwai wanda ya tsare farilla kuma ya tsare nafila kamar yadda ya tsare farilla to waɗanda su an waliyan Allah wayanda sun tsare farilla kuma sun tsare nafila kamar yadda sun ka tsare farilla waɗanga su awwaliya Allah su abbayan Allah zababben Allah suna wayanda Allah ya ce wanda duk ya taba su to da Allah shi ka fara ba da su ya kai ba sun tsare abin da ya wajabta sun tsare wanda bai wajabta ba saboda tsananin sonai to wayannan su ne bayan Allah salihai to Allah ya ce zai shigar da su jannati aljanna ta jirimin ta tela an haru gulabe na gudana karkashinta inna Allah ya fa'alu mai yuridu lalle Allah yana aikata abin da ya ga dama min ikrami man yudihi na man yudihu man yudihi wa ihanatu man yasi na wato karrama man yudihi wanda kai mai da'a wa ihanatu man yasi da kuma walakanta ga wanda ya saba mai duk wanda ya ma Allah da'a to Allah na girmama shi wanda ya ga dama wanda kuma ya saba ma Allah Allah na walakanta shi wa da aiki ne ya ci. shi mai sabo ba a saka mai sai da aiki ne amma mai da'a ana saka mai da abin da ya aiki ne saboda haka yana saka mai da ma yuridu abin da ya ga dama saboda rahamar ka Allah ka sa mu cikin ka na kware masu yi ma da'a a cikin dare da yini man kana ya bunnu man kana ya bunnu Allah آتاه الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده فلينظر هل يذهبن كيده ya يغيظ to sun ma farra min qaulihi ta'ala sannan ya raba daga maganar Allah ya yi rehi da Allah ya ce inna Allah ya fa'alu ma yuridu lalle Allah yana yana aikata abin da ya ga dama to sai ya yi rehi gare shi da kaulahu magana ta cewa man ya yazunnu duk wanda ya kasance yana zaton Allah Allah ya Allah yansurahullah Allah ba zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai yansuru Muhammadan nabiyyu wanda ka zaton Allah ba zai ba annabi nasara ba fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira to ya mutu sai Allah ya ba annabi nasara duk wanda ka zaton Allah ba zai ba annabi nasara ba to ya mutu sai Allah ya ba annabi nasara wato wanda ka zato Allah ba zai taimaki annabi ba falayam durbi sababin ya ya ya mika da ya giya ya hawo icce ko ya hawo wani wuri mai tudu ya sa ya giya ya daura kai ne bi sababin da ya giya ai bi hawli da ya giya ila sama ya hawo sama da ya giya ai saka baiti ya hawo saman ruyan daki ne ya daure giya bayan ya dauro in tayo kasa kasa sun abin nan ya shuddu hufi ya daura ta abin nan ga ruhin wa bi'un sannan ya daura ga waya ne ya zane ya sako bai kawo kasa bai ya kashe kai ne don ya mutu tun yanzu kamin ya ga nasarar da Allah zai ba annabi sun male ya kata sannan shi yanki rayuwa ce daga duniya aili ya kata nika bi ya makare kai ne da giyan nan bai an ya kata anabsa wa min ya kashe kai ne ya kace ta daga ƙasa amma sai dai shi mutu sai Allah ya taimaki annabi wato Allah na cewa duk wanda bai so ya ga addinin musulunci ya ɗaukaka to shi ya kashe shi shi yasa ko ga arna ga suna a cikin duniya ko ina musulmi dai ka ba su takaici nasara suke gani su garin da suke ganin ba kowa na musulmi a ciki a sun yi ta kafircin sai su ga girshi sai su ga musulmi guda ya faru can sai su ji wani can wani gida can sai su ji wani can wani gida haka dai za ka gan su ga sunan ko ina suna ta faruwa musulmi na ta ƙara yawa sai su ga kuma rayuwar ta musulmi ta bambanta da tasu mutum za ka gani ɗan ƙwaya ne, amma da ya musulunta sai ka ga ya ba shaidana ya ba shan ƙwaya ya zama na ƙwarai wannan abin yana damun su ƙwarai da gaske to babu yadda za su yi wanda duk bai son ya ga nasara irin wagga ya kashe kai ne ya huta duk inda duk inda kahire suke a duniya sai musulunci ya taica ko ina na suke sai musulunci ya taica kuma wani wuri in musulunci ya tai har da komi an sa zai gare su komi an sa zai gare su akwai kasashen da kuke ji ana magana hitowa na abba ayi a faɗi wata ƙasa da aka yi ta rigima aka yi ta rigima aka ce shugaban ƙasar da ya ci zaɓe ba ɗan ƙasa na ba ƙona ai ba wani abu na ba hitowa abba ayi yi a ce musulmi na shi na abba ayi yi ba a hitowa a ce musulmi na don ai da musulmi an ka ɗora faɗa ba a yi da baƙi misa an ka dawo ga musulmi gaba ɗai an ka yi ta yi aka yi ta yi duk an ka yi ta a gama da aka sa hakuri kun ga ai an yi ta an ƙari yau shekara na kusan shekara biyu yana shugaban ƙasa ai Allah shi ka basuwa ko kuna ganin a kuna nan kayyacin kuɗi kuka sai Allah ya kalo wani cikin ku sai ya zan musulmi kuma ga shi ɗan manya kuma ga ya ɗan siyasa sai ya hito zabi sai a yi zaɓe saboda adalci ne da gaskiya ta yi sai da musulmin da waɗanda ba su ba sai su zaɓe shi saboda haka wanda duk bai son Allah ya ba musulunci nasara to ya kashe kai ne tun bai gani ba kama bisa ya yi kama wadda yake cikin buhari lalle ya kashe kai ne amma ya tabbatar da sai musulunci ya daukaka wakila annal ma'ana man kana ya zunnu allah ya sura allah muhammadan wanda yake zato allah ba zai ba muhammadu nasara ba wa annahu yatahayyu lahu an yaqata an nasara kuma shi yana kokari ya yanke nasarar alladhi utiyahu sallallahu alaihi wasallam wanda aka ba annabi wanda dukka gani yana iya yanke nasarar da ake ba annabin musulunci wato wanda aka ba musulmi falliyan dur bi sababin bi sababin ila sama to ya hawo da ya giya zuwa sama da dalib hilatan ya bidi wata dubara ya sulbi ha ila sama wanda zai kai da wannan dubara zuwa sama summa laqa summa laqata an nasara summa laqata in nasara sannan shi yake nasara nan in ta tahayi alahu in tahayi alahu ya ayata na dinta zuwa ga annabi wato wanda ka ganin bai son Allah ya ba annabi nasara to ya sama in an ka turo nasarar hitari in shi na iyawa hitari shi na iyawa to ko ya yi hakan ba zai hana zuwa nasarar ba faliyan bur ya diba ya gani halu ya zaban da kai duhu nasaratar nabi makirci ne ya gusar da nasarar da ake ba annabi ma ya gizo mina abin ke husa ta mai da ciki alma'ana falle ya ne gaiza mina ya kashe kai ne da fushi falabur da mina babu makawa da ita a wannan magira wanda ya kowa kuɗi a ƙasar makka kuma yana da ɗaya da yawa tun da ƙaramar hukuma har zuwa jiya har zuwa ƙasa kowace majalisa babu wanda ba ɗiya ne a shugabanninta ba duk ƙasar makka kowace majalisa ɗiya ne a shugabanni ya fito yana faɗa da annabi ga kuɗi kuma kuɗi na talakawa tunda an ce duk wanda an makka da bako mai biyowa kowa biyo ko da yaushe ka biyo kana samun abinci irin duk wanda kaka zo kana iske shi yanzu an ka dawa shi ka ci ka wuce don haka gida ne koyo shi akwai jama'a amma lokacin da ya fara faɗa da annabi ya ɗa ne khalid ibn walid shi walidu ibn magira to yana da khalid ibn walid zaki ne sosai shi ake ce masaifullahi ta takobin Allah wanda an ka zare daga sama ya gabatar da yaron nan duk inda an ka ta yaƙi abinda ɗaya ka ƙoƙari ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro yayi rigima yayi rigima yayi rigima ta ya gaji ƙarshe yaron na ya zo ya musulunta Khalid Walid shi ai zannawa yake yana cewa a halaktu malan lubada na halaka dukiya mai yawa ga fada da Muhammadu amma duk aka yi aka gama ta zama banza bai yanke nasara ba sai da annabi ya mallake duniyar ga to in dai nasara ce ga annabi in dai nasara ce ga annabi da kuma mabiya annabi abinda kawai an matsalata wato riƙewar gaskiya in dai an rike gaskiya to shi ka annabi ya yi nasara kuma suna ta yana nan cikin jama'a abinda a saura ku riƙe abinda annabi ya to da shi don wannan nasarar da ya samu ta tabbata gare ku Allah ya gafarta mana wa kadhalika anzalnahu wa kazalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allah yahdi man yurid wa kadhalika kamar haka inzalina al-ayati sabiqa kamar wanda muka saukar da wayancin ayoyi da suka gabata anzalnahu haka muka saukar da alqur'ani ai alqur'anul baqi qur'ani mai tabbata kun san sauran ta wanda an ka saukar duk wanda ya tabbata a taura sun canza ta da sabon alkawari sun batar da wannan na farko injila sun bashe ta sun canza ta da sabon alkawari qur'ani da yana albaqi don Allah ya alkawarin hake abinai to haka nan muka saukar da qur'ani ayatin bayyanata ayoyi nu ai bahira to wa'inda an nu wa annan la ya di man yuri da hida ahudahu lalle Allah na shirya wanda ya gada ma shiryawa ya Allah ka samu cikin wa'anda ka gada ma shiryawa wato wa annan la ya di man yuri da amaduma alha'i anzallahu anzallahu wa annan la ya di man abin man yuri ai hadi allah man ita wa Allah na shirya wanda ya gada ma shiryawa ila islam zuwa ga musulunci dinin haka addini ne na gaskiya innal ladina إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا بمحمد للي وأننا سكي إيماني دا محمد صلى الله عليه وسلم إيماني نقسكيا wattaba'u dinallahi kuma suka bi addinin Allah don addinin da Muhammad ya zo da shi ba addini ne na ba addinin Allah ne walladina hadu da wayanda sun kai yahudanci ai tabu suka ce sun tuba bi zamin da ce wasu don ma'ana abin na hada ma'anarsa ya tuba wa fasaruhu da suka zama yahudawa sabi'ina da kuma wa'anda suke masu bautawa mala'iku ai da ya fata min wasu jama'a daga cikinsu wa nasara da kuma wa'anda suka yi nasaranci wal majusa da waanda suka yi majusanci wa badun nare masu bauta a wuta a ko masu bauta a rana don su majus a can wajajen gabas masu bauta wuta kunga akwai su indiya da yawa sai su hasa wuta su yi zaune suna ta tawa da yi gare ta ita ce su. to tare suke da masu bauta wa shanu wayannan da ba su cin namansa to tare suke da masu bauta wuta to su kuma abin nan masu bauta rana su ku cikin abin nan cikin larabawa suke masu bauta rana idan sahiya ta waye in rana ta yi ja din nan da sai su dawo su mai da gaban su gabas inda take suna sallah suna ta roƙonta mahita in ta faɗi za ta faɗi ta yi yamma ta yi ja kuma sai su ta sallah su mai da gaban su inda take to wayannan su ake ce ma majusawa amma anan mu masu bautan magiro su an majusawa wayanda ke bautawa abin da na magiro a yi wani ɗan ɗaki a ce ɗakin magiro na wanda ake wasu yanke-yanke ana kira aljannu shaidanar aljannu wurin ana tsahi da su to su ake ce ma abin da majusawa to da wa'anda da nasara da majusawa wa abin da wallazi na ashiraku da wanda sun kai shirka min al'arabi na laraba bil asnam wa'anda su suna sallah suna azumi suna zakka kuma suna da wani gunki na wani mutum matacce wanda suka bautawa ga sunan suna kewaye kabari ne suna kiran suna ne kuma shi ya mutu wanda aka kira Allah haka suka kira ne don a wurin a wurinsu yana aikin da Allah kai wani lokaci ma aikin da ya kai ya yi na Allah kari don hoto ne ma sai su dauko su ce da ka laka ga mota ko biyo bai shiga wata mota sai taka ko mota ka bata ta ko mota ka bata a wai shi hoton nan bai bari ba wai shi ma mai kabarin ba hoto ne ma dai kai da ka dogara ga Allah shi ba ma abin nan ba wanga ma ya koyi Allah da ka dogara da shi to kun ga ire-iren wa'annan masu yin wa'annan abubuwa su aka ce ma mashirkai ba su bar sallah ba ba su bar azumi ba ba su bar zakka da hajji ba amma kuma ba su bar bauta ma wani wanda ba Allah ba yadda suke tawadi ga Allah in sun tahi ma masallaci ba su tawadi kwarai kamar wanda suka in sun ka taimaka makabarta inda kabarin wani zaka ga wani har da kuka yakan in ta inda kabarin wani har da kuka yaka yana kira mai kabarin nan amma baka taba gani ne masallaci liman na sallah yana kuka baka taba gani ba saboda can bai dauka wani abu na tunda can Allah na ake wuri ne nan ko shedan na ake wuri ne don haka ya yi ya yi birge shedanin ce to irin nan da suka yi shirka to da su da waɗancan duka inna Allah na bainahum mai kiyama hakika Allah zai yi abin na rarrabewa tsakanin su ranar kiyama Bai da khalil mu'minin aljanna ya shigar da mu'minai cikin aljanna wa idakhali ghayrihim annar ya shigar da wani mu'minai a cikin wuta inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah ala kulli shay'in min amalihim game da komai na ayyukan su shahidun Allah mai shaida ne ay alimu ilmu mushahada masani ne sani na bayyane duk abubuwan da mutane ke aikata an ga abubuwa da waɗanda da muke karatu akan su da waɗanda ba mu ambata ba babu wanda Allah bai sani ba duka Allah ya sani kuma zai yi ma kowa hukunci ranar kiyama in kiyama ta yi Allah ya ce alamtara ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء alamtara shin kai baka sani ba annallahi jiddu domin abin nan alamtara idan ta zo abin nan bayan anna ma'anarta wato sani to alamtara kai baka sani ba annallahi jiddu lahum man bis samawati kai baka sani ba waɗanda ke can cikin sama bakwai daga Allah suke yin sujuda ba su wa kowa sujuda babu wanda suke dukawa ga shi in ba Allah ba wa man bil addi kuma baka sani ba waɗanda ke cikin ƙasa na musulmi na kware ba su dukawa ga kowa in ba Allah ba kai ba ka da labarin haka nan ba ka san haka nan ba wa shamsu rana wal kamaru da wata wa nujumu da tauraru wal jibalu da duwatsu wa shajaru da itace wadda wabu da dabbobi duka waɗanga ga Allah suke sujuda ba ga wani ne ba dukansu suna sujuda ga Allah ay takada'u lahu tana kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala duka waɗanga abubuwa da muka ambata suna yin tawadi ga Allah subhanahu wata'ala bima yuradu min hada abinda Allah ke nihi da ita wa kathirun minan nasi amma da yawa daga cikin mutane wa humul na sune mu'minai bi ziyadati wad'il jabha su mu'minai da yawa wato suna ƙara sujuda ga Allah don su sun ƙara har su kai su ada su alal ga ƙasa fi sujudi salati wajen sujudi sallah alal kun ga muminai wato sujuda su tana da bambanci da sauran sujuda a sa'irin da sauran halittu saboda su musulmi suka yi abin nan ruku'i kuma su aza goshi kasa su yi sujuda ga Allah subhanahu wata'ala wa kathirun mutane da yawa haka alaihim haka alaihi al'azab mutane da yawa azaba ta tabbata gare su wa da su sune kahirai duwa da ka ga mutane kahirai wato halaka Allah ce a tare da su ita ce ta hana musu musulunta su zanna cikin wahala su tashi cikin wahala wando ne kamar wando motsai ciki aka boli da tsaye a kakkaɓe ko wankewa ba a yi a kakkaɓe a zuba a kada mace boli tsaye namiji boli tsaye kowa babu ruwa duwa da ya tsabta in ya wuce kana jin ɗwai in ka ga ka daina jin ɗwai cikinsu kake zaune haka saba amma in dai ba sabawa kai ba duk wanda kayiri yake biyo kana jin ɗoyi ne saboda ƙazanta kazanta ta yi yawa mutum ya yi tutu bai wanke ba ya yi boli bai wanke ba ya yi janaba bai wanke ba wace irin ƙazanta ce wagga shi yasa kuka ga da mutum ya musulun da sai a ce a ce da shi shi wankan janaba a ɗan rage ƙazanta da zuwa ne to ya ce abin nan su musulmi su ko suna abin nan suna ta yi abin da Allah ya umarce su wa kathirun haka alaihi al'azaba mutane da yawa kahirai kenan azaba ta tabbata gare su wa umar kafirun li'annahu abu sujuda don su sun kiyarda su yi sujuda kafa alal iman wanda an dakatar da ita ga akan imani an ce wanda ya musulunta shi yayi sujuda to su sun ki musulunta haka dai Allah ya so ya walakantar da kahirai duwa da ka gane su wa man yuhin Allah duk wanda Allah ke walakantarwa ai abin nan ne yushkihi wanda Allah ke rasawa arziki fa malahu min mukrimin bai da mai girmamawa ai musidin mai azitawa duk wanda Allah ya walakanta ba mai girmama shi shi yasa zaka gansu kullun cikin takaici kullun takaici musulmi suka ji kullun takaici musulmi saboda sun ganshi cikin natsuwa duk wanda musulmi yake natsuwa ce ta darata su inna Allah ya fa'alu ma yasha lalle Allah yana aikata abin da duk ya ga dama da al'ana na walakantar da wayanda ba su bi shi ba wala kirama da karrama wayanda suka bi shi hada ne khasmani هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا نقسمان وإن ما سوسوما وتمتاني بينا ما سوسوما يتوسوما داما سكان مسلمي دكايري dama tun asili haka nan na take tun asili haka nan na take shi musulmi in bai yi karatu ba sai ya ga a kahire na so ne babu radda kahire za su so ka don ka san da sani ko mina haƙƙin Allah kake ko babu radda za su ka sai dai a ci gaba da tahiya in sun ka tai wajen bukatar su kara sun sami na yake Allah kake ba musulmin kwarai kake ba su jawo ka su yi unwani da kai su cin bukatar su su yi banza da kai kuma kana gani su yi banza da kai su ci gaba da harkokinsu bukatar su ta biya ya an ka ga dama a baka wani dan ma a zuwa wani dan lokaci bayan kwana biyu kana batun ka miƙi kawo sai a ce da nan to husuma ba ta a tsakanin musulmi da kafirai da ma haza na khasmani waɗanga mutane biyu na masu husuma na khasmun mu'minai masu ma ne wal kufaru khasmun kafirai masu husuma ne Wahuwa yi yudlaqu ala wahid wal jama'a khasmu khasmu ana dalakin kalma khasmu ga mufaradi da jama'a to wayannan mutane guda biyu da ka tasa bi rabbi sun yi husuma ga Allah ubangijinsu fi dini ga sha'anin addini ne musulmi na kokari a kare addinin Allah kahirai na kokari a kare ra'ayin shedan saboda kun ga dole a samu sabani tsakanin su musulmi na kokari su bi addinin Allah kahirai na kokari su bi addinin shedan kun ga dole a samu sabani walladina kafaru to wanda suka kafirta babu Allah tare da su kodda Allah wan siyamu an yanka musu siyabu wasu towa ala da jissatihim gurgudan girman jikinsu la'anna siyabal jidad don tawahi wayanda aka yayyanka tukatawa ana gugunta ta ne wa tufsalu a rarrabe ta alamin kidari gwadani man yarbasu a gwargwadon tawahin wanda ke sanya ta to haka nan su ma sabbin tawahi na za a yanka musu a abin nan gwargwadon girman kowane kahiri a yanka mai riga min narin ta wuta wato na ata bin sifar tawahin wato min narin yalbasu na hasu rika sanyawa bayan sun sa tawahin nan na wuta kuma daga can Allah ya ce yusabbu min fawqi ru'usi mulhamim sai a rika zuba musu ruwan zahi ta saman kansu ai alma'ul balig ruwa wanda ya isa matuka nihayatul harara ga iyakar zahi to bayan an samu kahirai tuwahin wuta kuma sai a rika zuba musu ruwan wuta sama su duk abin da kuke ganin suna yi kahiri ranar kiyama da za a tambaye shi da zai so a bar shi cikin wahala ko wace iri yau a tserar da shi daga wutan nan kuma ba za a tserar da shi ba saboda haka duk abin da kuke ganin kayiri a wani jin daɗi na tsakani da Allah ba jin daɗi na ba wahala wahalar da an ka aje mai can ba karamata ba kakkace ka bi shi ku tabi da kai da shi ranar kiyama ku tashi tuta guda da shi yi kokari ka bi Allah a cikin dukkan bangarorin rayuwarka yi kokari ka bi Allah wanda ya saba ma Allah ka bar shi ka bi wanda ya bi Allah har Allah ya gane shi na kaka so ba wani na ba don in wani kaka so ko ya bar Allah ba ka bari dai ko ya saba ma Allah ba ka bari ne amma in Allah ka kaso duk wanda ya bi Allah kana tare shi ko ka san shi ko baka san shi ba wanda ya saba ma Allah ko kana saba mai ko baban kana kana saba mai to taka nan Allah ya san da shi ka kasu, yanzu abin nan kai na Allah kake kuma Allah zai kare ka da izini ne to su ka kayi daidai kun ji abin a matsayin su da riguna manyan taguna na abin nan na wuta sannan yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim a zuba ruwan zahi saman kawunansu yusharu bihi يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ruwan zahi da aka zuba musu saman kansu yusaru biya ana narkewa da shi ayu zabu biyu ma bi buduniya ana narkewa abinda a cikin cikan da shi min shuhumin na kici da an zuba musu ruwan zahin nan ga kai duk wani kice da a cikin jikinsu sai shi narki wa ha da wani ta kamar tsokar jikinsu sai ta narki kuma abin na na wa tushuwa bihi aljuludu kuma ana soye fatunsu da shi fatar jikin sai ta soye ta bushe rumi da zahi saboda zahi ba shi daya azaba kahire cikin wuta ba walawan makamai suna da wasu irin gudunguma kun sa irin gudun gudunguman nan da makeri ka buga an karhe makera wanda yaka cira yana bugawa to kahire yana da irin ta can cikin wuta min hadidin ta bakin karhe lidar bi rusin wanda kanun su da yaka bugu da ita da kun ka san makeri na bugun karhe cikin makera haka aka ta kwalakan su da ita kuma kan ko ya fashe ba bari za a yi ba wani mai sai aka yi sabo in an ka buge ne ya fashe sai a mai sai sabo don a yi ta bugu ne za a ji daɗin bugu a yi ta bugu haka za a yi te musu in sun kaso su hito daga wuta sai a ce ina kullama aradu kullama aradu an ya kuruju min ghammin u'idu fiha wa zuku wa kullama aradu an ya kharju mina ko yashi sun kaso su hito daga wutan nan min gammi yalhaquhum biha saboda bakin ciki da ya riske su cikin wutan nan bakin ciki ya musu yawa suna so su hito dai ko dan dama da musu jiya wa idu biya sai sun kawo bakin ganga wuta bakin abin nan bakin wuta za su hitowa sai a koma tallaba su wa idu biya a maishe su cikin wutan nan ay ruddu ha sai a maishe su cikin wutan nan bil maqami da da goma kudin goman nan da aka ta kwala musu ga kai ana ta buga musu har su koma da gudu kun ga ta yi wuta zahi kenan ita gudun gumar don cikin wuta suka sun ka ji zahi da an ka buga musu ita sai sun ka ji zahin da yana wuta sai sun ka koma cikin wuta hakanan za su zanna wakila lawan sai a rika ce musu zuko azabal harika kudanda na azabar gobara albalig wadda ta isa matuka ga na hayatul a iraq iyakar konuwa to Allah saboda rahamaka Allah ka samu cikin su to bayan su sai ga masu imani na innal ladhi inna Allah inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط kun ji bayan an kare kahirai an ce su dandana azabar gobara Allah ya tsare mu kada ya samu cikin su to wa qala bil mu'minina ba'da an gayyar ba sai ya ce ga mu'mine bayan ya canza tsarin magana haisu lam yaqulu walladina amanu lokacin da bai ce walladina amanu kamar da ya ce walladina kafaru ba kun ga ya canza tsarin magana wato bai adabi bai adafa alal ladina kafaru bai adafin su ga kahirai ba sai ya canza wannan usulubin ta'aziman li sha'anin ne don girmamawa ga sha'anin mu'minai Allah ya sanya mu cikin bayi ne mu'minai inna Allah yadkhilu alladhina amanu wa amilus salihat lalle Allah yana shigar da masu imani waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah na shigar da su jannatin aljanna tajri min tahtil anhar gulabe na gudana karkashin ta yuhallawna biya ana yi musu kawa cikin ta ay zayyanuna ana musu kawa bima yarawna zinatan da abinda suka gani kawa duk abinda mu'mine ka gani kayan kawa ne to za a ba su irin wannan kaya cikin aljanna min asawira min zahabin na zabba na zinari don kun sa a nan duniya musulmi suna ganin zobe na zinari kawa ne saboda haka shari'a ta ce su bassa shi su bar ma mata kayan mata na wal'ula da kuma lu'ul'i bin nasabi a dafa ala mahalli abin na min asawura wa bil jarri wa lu'lu'in ai abin min minhuma bi an yi al-lu'lu'a uh, bi dhabi aka bi an yursa al-lu'lu'a bi dhabi a damfara dinari da azurfa a damfara azurfa a zinari da lu'lu'i a hada shi waje daya sai a wa musulmi kawa da shiya wa libasuhum biya tawahin da musulmi ke sawa cikin aljanna harirun alhariri ne huwal maharramu lubsuhu ala rijali fid dunya wanda yake haramun ne maza su sa alhariri nan duniya amma lahira maza su abin maza da mata duk suna sawa wa hudu fid dunya kuma wato an shirya mu'minai nan duniya ila tayyib min qawli ga magana wadda an mai kyau wa huwa la ilaha illallah kalmar nan ta la ilaha illallah Allah ya shirya mu'minai gare ta sun tsaya ba hadi da baki ba wato ba faɗi da baki ba aiki da ita kun ga duk abin nan larabawa da yahudawa da nasara suna la'ilaha ilaha illallah amma ba ta su ba don sai an haɗa ta da wani Allah ya ce Allah ya ce illa man shahida bil wahum ya alamu, sai wanda ya shaida bil da kalma shahada wahum ya alamu na sun san ma'anarta su kaɗai ne waɗanda za su shiga aljanna amma don ka ce la illallah ka gama ka tashi ka kan makabari kana kewaya ta aikin banza na an kai ba ka yadda ba la ilaha illar kabar ya kamata ka ce don shi ne ma'anar illa ilaha illahunka shi ne ma'anarsa saboda haka sai an tsalkake niyya an kyautace la ilaha illallah bisa ga sharuɗanta kama da annabi ya faɗa wahudu ila siradil hamid kuma an shirya muminai zuwa ga hanya ta abin na alhamidi wato abin godiya ai ɗariƙin lahil mahamudu hanyar allah wanda ake godiya abin nan wadini kuma addinin allah wanda ake gode ma ya allah saboda ramaka allah ka samu cikin wa'annan bayi na ka muminai wa'anda komi suna yi ne bisa ga tsari kama wadda ka tsara nan za mu kwana insha allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ta malam mutumin da ke da janaba sai ya wanke gaba gare shi ya yi arola ya salla ya sallarsa take wanda ke yana da janaba sai ya yi alwalla ya wanke gaba gare shi ya yi alwalla babu sallata. babu sallah te ba a sallah da janaba sai dai in an yi taimama amma in akwai janaba ba a alwalla in dai akwai janaba ba a yin alwalla wanka aka yi wanda janaba ta sama sai shi yi wanka cikin wankan nan shi yi alwalla ko in ya gama wanka shi yi alwalla sai shi sallah to haka ake yi algahar jamalan karatun da ka yi jiya ka yi bayanin cewa a zo da yara masallaci to har da yara mata sannan 'yan shekara nawa ya kamata a zo da su sannan bakin shekara nawa ya kamata kuma su dakata zuwa mata ya eh, aiko yara mata ana zuwa da su masallaci ba sai a aje su inda mata ka zama ba yara mata inda mata ka zama suka zama cikin mata suka zama yara maza kuma inda maza ka zama nan suka zama masallacin musulmi duk ba maza da mata aka zuwa masallaci ba ko shekara nawa eh shekara nawa mata suka zuwa da mata yadda kasan maza abin nan suna zuwa haka nan da suke ba ga da uwayen suna zuwa masallaci ba su mata ai ba magana shekaru ta ba eh maganar abin nan eh, abin nan zuwa da masallaci yara mata na zuwa maza mata manyan mata na zuwa amma yara yan diya yan sun zo sai a kai su inda mata yan uwansu amma in yan mici-mici na kwarai babu laihi mutum ya tota da su amma in dai wadda ya san tana iya tadda sha'awa ne to cikin mata aka aji ta yan uwanta kowace ta cikin mata yan uwanta halin don kun gabu nan bakwai inna mata ka zama ba hada kuka mata ba su zuwa masallaci don ba ku inda mata ka zama ba ai tun da kun kaga mata na zuwa masallacin mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam to masallacin kowa suna ba su ma na aiko bari radda da sun ka gane ganin dai kuka sai sahu baya Allah ya gafarta mana jega da sun ka yace akai akai suka yi da mata sun ka gane sun ka wado masallaci ai dole an ka kebe musu nasu wuri ai jega dole an kebe musu nasu wuri yana nan yanzu inda suka tsaya kuma ya musu kada sai an kara bude musu wani to ko kuna wata rana ganin su ɗaya za ku yi sahu baya dole ku sa musu abin da kuka so ku sa musu na shamaki Allah ya gafarta mana Allah gafarta malan mutumin da lalura ta sashe ya sha azumi guda na Ramadan shin ranan nan zai yi tarawihi ko ba zai yi tarawihi ba zai yi tarawihi mana inda yana yi ai duk lalurar ta ta sashi ya sha tun da shari'a ta yadda da ita ai tarawihi ma ba zai ba tarawihi ba sai akwai lalurar ta hana mai tarawihi shi ma ai in akwai lalura ta hana mai tarawayi kun ga ba zai yi ba kama wada lalura ta hana mai azumi bai yi ba amma inda babu lalura zai je shi tarawayi kuma ya ci gaba da sauran ayyuka ne na ibada matasa abin da ya kamata ku gane ba ma tarawihi ɗaya ba na zuwa tarawihi ku ci gaba da ibadodi a cikin dare da ranar watan ramadan ko yaushe ku rage wasa ku rage wargi ku rage kalle-kalle ku yi ta ibada wata gudana amma lada ta yi ta kai ta ibada shekara guda saboda haka ku yi ta ƙoƙari ku